من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 muna mika mai Allah subhanahu ta'ala godiya da ya ba mu iko na dawowa wannan rana domin ci gaba da wannan karatu wanda muke a insha Allah ta'ala kamar yarda aka saba kuma aka sani a yau muna azumi yau ashirin da hudu ne ko na fara ma da uku mm. to ranar lahadi da ikon Allah za mu rufe karatu gane ko? 26 hmm, da ya kamata a ce 25 ne da saboda muka yi gyara kwana daya domin ba mu fara karatu da wuri ba saboda eh, gyare-gyare da aka yi ta tsaye aka yi aka ce ran da aka ce mu zo sai muka bayyana kuma a ranar to insha Allah ta'ala ranar lahadi idan muka yi karatu da safe muka tashi murfe ke muka zo kuma da yamma muka yi karatu muka tashi mun close ke sannan kuma kamar yadda eh, sanarwa ya gabata muna cikin wannan sura suratul baqara na'am a jiya mun tsaya a faɗin Allah da yake inna ma harrama alaikum almaitata kamar mai ta wani bismillahir rahmanir rahim inna ma harrama alaikum almaitata والدم ولحم الخنزير وما الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وبنجد سبحانه وتعالى يكشف إنما حرم عليكم الميتة lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku abin da yake almaita almaita shine dabban da ba a yanka shi ta hanyar shari'a ba kama a ce a kama dabba misali da aka ba ku ya siye muku wannan din cin wannan haramun ko kuma a kashe shi ta hanyar wani magani masa allura ya mutu ko a murda wuya kamar da galibi waɗansu wuraren arna so suke yi ko a sa dabba ya shiga da kafarsa cikin inji yana shiga sekon sai kaga kuma nama da yake yin yake yake zuba wannan Allah ya haramta saboda mai a shari'a Allah subhanahu Ta'ala ya kau tsarin da ya kamata a mu'amalanci dabba da ya halasta shi amma Allah bai ce a yi ma dabba haka ba saka shari'a ce dabba za a yanka kalli alkibila da sunan Allah bismillahi wallahu akbar ka yanka in ka yanka dabba da sunan wani abu daban ba Allah ba haramun ne a cikin wani ya zama tu mushi duk dabban da ba a yanka ba haramun ne sai dabban da shari'a ya ce ba sai an yanka ba hmm. misali nasi kamar kifi kamar fari aga nasi hadisi ya tabbata cewa su wanda ya halasta a cikin to kaga wannan ba laifi bane a musulunci amma dabba a sa dabba a wani inji a balle mishi kai ya shiga da kafansa sai ya fita nama ne ke gundu gundu gundu wato harka ce ta damfara a ran ma da yaudara a wani abu in inji da suke sa sai ga dabba zo bakin wurin zai kalli a cikin zai kaman zai ga abin da shi yake tunanin shi da yake kaga zai tafi wani mm. zai rushe yana shiga shi kenan abin sai rushe sai farfasa na mai yanyan karama sai ga nama zuba gundo gundo gundo gundo gashin a da shi to kaga irin wannan haramun ne shi shi ne Allah ya ce inna ma haram alaikum almaytata dai kenan waddama Allah ya haramta cin abin da yake addamu jini akwai wani abin da suke in sun yanka dabba mun muna tafiya mahauta mun ga irin wani ana tarewa a wani ababa haka to da an tare in ya sha iska sai ka ga yayi kan da ka san irin su koda ko kuma koda ko kuma in ce irin su saifa ko hanta sai ka ganshi haka to ya mai nan sai ka suna dafa da an dafa daga nisa za ka tsammaci kamar hanta ne ko ne to wannan haramun ne ce shi har na ne ne suke ci ba a ci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yanka dabba akwai hikima da Allah ya sa ta yanka da ba jinin kuma ya a bari ya fita Allah bai yarda wannan jini ya zama ku halas ba shi yasa dabban da ba a yanka ta ba aka kashe ta jinin yana so a jikin Allah ya ce ci haramun haramun saboda haka sai kuma misali dabba a wurin farauta kamar karen da mashhur sananne ne shi wannan ana ana farauta da shi to wannan babu matsala ya kama dabba da ya kama dabba kafin ka zo ka yanka sai dabban ya mutu to malamai suka ce babu laifi babu ko kuma wani mashi da ake amfani da shi wurin eh, farauta ko kifiya da ka ke shi da sunan Allah karan ma da sunan Allah ko da aka kama dabban da mutu babu komai ana iya yanka ba babu laifi amma abin da aka samu za shi dabban da aka dake shi da sanda sanda din nan wanda ake farauta da shi aka da ka dabba da shi ya mutu to dole sai kun bar dabban ya rayu ya warke daga wannan cutar sannan sai ku yanka shi amma ba bar in ya mutu aka ci an ci mushi to kuma Allah ya ce ya haramta cin mushi Allah ya haramta cin jini sai ce wala hamil khinziri Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin naman alade shine al-khinzir da ganin halitta alade kaga halitta shi bai da kyau to Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin naman alade shi wannan gaba ɗaya ne ba a ce a yanka shi ko kada yanka ba a'a sannan wa ma uhilla bihi li ghayrillah da duk abin da aka fi ta sunan wani abu ba Allah ba hmm. ma'ana kamar dabban da aka yanka na don gumaka hmm. an gane ko wata biki da yake kama da na addini amma kuma wannan ba addini ba ne da malamai suna shigar da abu da dama a ciki da dole a tsoratar a kuma kiyaye kamar kaga irin harkar maulidi misali suna ganin harkar moli da amurka shi ibada mai zama kai da aka ware mishi wasu magani. da sauran su wanda kuma galibi babu na shi dai tabbatar da haka aka sarfi da aci wanda ma an zala Allah bi hannun sultanin Allah bai saka da hujja a yi ba ka kaman abincin da akwai tattaunawa mai zurfi na malamai ka ji wani zai ce ya halasta a ci wance bai halasta a ci ba amma mun zancen da galibi mutum sai a kai akwai rashin halarci saboda ba wai a ce abincin kirista ba za a ci ba abincin kirista wanda ba a lokacin bikinsu ba hmm. to nan ba laifi ba ne amma lokacin biki lokacin biki da suke da yarda bikin isa dan Allah ne hmm. ma'ana Allah na da kenan ka yarda akan ana girmama wannan ranar da da'awan waɗansu abubuwa a ciki to duk wani abin da ya shafi abinci na wani abu suka baka ya kamata ka cire karka daga ciki karka ci shi kamar goya musu baya ne kaga farna yake to saboda haka duk wani dabban da aka kuzuzuta shi ba da sunan Allah ba to haramun ne a ci shi a musulunci Allah subhanahu wataala ya ci da bayanin cewa famani turra ghaira bagin amma wanda ya samu kansa cikin mazuwa halin darura na'am domin a ka'ida shine ad-darurat tubihu al mahazura, lakin ad-darura tuqaddaru da qadari haka mai da malaman suke fara ma'ana shi darura yakan tilasta mutum sai a bashi dama abinda aka haramta masa sai ya yi amma kuma ba komin bane zaka ce darura ana kaddara girman daruran da menene wannan duk kawai yanzu kana zaune don kwaɗayi kaga alade yana jujjuyawa kace kai wannan yana da kitse sai ka kama kace an yanka karama ta ba kace kana zaman lafiya kana mutunci ka a cikin al'umma la ko an dafa dan jini an tara jini ya zama kaman abun nan kana kwaɗayi kace ko nama mushe da kai ne na mai kwaɗayi ga nama to wa'annan ababen gaba ɗaya shira bai dama shi shira bai dama to amma halin barura akwai mutane da suke fada makan suke samun kansu a cikin matsala ta rayuwa matsala ta rayuwa da kuncin rayuwa bai da abinci bai da wanda zai bashi kila na rayuwa a wurin da ba 'yan uwansa musulmi ba ne wanda su 'yan uwa musulmi suna da tarbiyyar Allah ya dora su a kai na taimakekeniya da Allah ya ce ku yi taimakekeniya tsakanin ku wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ya ce wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab Allah subhanahu wa ta'ala ku yi ne a tsakanin ku ta hanyar yi wa Allah da ma'ana duk abin da zai zamo neman yardar Allah ne ba laifi ba ne ku yi wa Allah zuwa ku yi taimakekeniya a ka kaga ta dan wanka yana cikin damuwa yana yunwa yana bukatar tallafi ya taimaka masa to sai aka waye gari wurin da kuke ba wuri ba ne wanda ku kuke da wannan hurriya din babu wannan yanci to sai zamanto rashin wannan yanci sai haifar maka da damuwa na cewa yanzu ya za ka yi ba da za ka iya yi ba ka da abinci ba ɗanwar zai taimake ka ba ba ba yanzu mai abin yi sai aka waye gari ba ka da abin da za ka iya yi sai ka samu wani nama na alade aka yi farfesun shi sai suka ɗiba maka sai ka ci ko nama mushe sai ka ci ko ba za ka taɓa sani yanzu kana za ka iya kyamansu sakamakon kana zama cikin aminci amma wallahi al'azim za ka iya shigar damuwan da za ka nemi shi kana ci kana jin daɗi saboda tsarin halitta da Allah ya yunwa nan jarrabawa ne mm. Yinwa jarrabawa ne kana iya cin komin idan kana cikin yunwa ko babu wanda zai taimake ka kai waye gari tun da sarar ka waye gari baka ci abinci ba rana baka ci ba yamma kana zuwa ina zaka je ka samu baka samu ba washe gari kawai waye gari tun je baka ci abinci ba rana yamma kwana biyu wallahi ba abinda ba za ka iya ci ba duk abin da aka haramta maka a wannan wurin, a wannan lokacin Allah ya baka halarci. kai akwai malaman da ma suke faɗan wani magana suke cewa za ka iya tashi ka je wurin wani mai cira abinci ka ba da bashi ita ce ba zai baka ba idan kana da ƙarfi a jikin ka ne rage za ka iya buge shi ka fi duka ka ɗauki abin da za ka iya ce ka rayu ka ɗauka ka yi haka din, haka suka faɗa saboda suna kallon barura ce to amma tambaya nan mutum da bai ci abinci ba na biyu ina kasan da zai yi faɗa to a nan a wannan bangaren ne zan dawo hankalin yan gomu mata saboda akwai wani abin da ya dan faru wani kwanaki ba na shidinan a Najeriya ta malanta wani malami babban malami a Najeriya ya yi fatawa ya ce mace in tana jin yunwa ya halasta da ta yi zina a ba ta abinci da ci wannan killawar sun ji wannan fatawa kuma an ta masa raddi Allah ya ji kan shek na rubuci ya fara ya ce a babin darura bai halasta mace ta yi zina don a ba ta abinci inda ya zina ne ya ce ba ta yi kuma don a ba ta kuma ya ce wannan ba ya halasta ta haƙura ta mutu hmm. sai sai wata ta jefa tambayan da ba iya ba ta amsa ba sai to shi ke mace na ji yunwa ba su samu abinci ba sai ta je ta yi zina ta ka ba ta abinci ta sha lokacin na lokacin kenan fa ba ba ba yi maganin na an jima da gobe da jibi ba yanzu kenan ba ta zata dinga zina ke tana cin abinci ta ka bai da hujja ba an masa rabi babban malami na amma masa rabi saka ba zina ba ya zama to halas mace tare ba a ba mace halarci ta yi zina don ta ci abinci babu ga abin da nasi ya faɗa ki je juji za ki ga abinci shi ki ɗauka ki a lokacin ba karnin da za ki ji bayi kai imam buhari ke cewa wurin neman ilimi mukan fita muna tafiya neman ilimi saboda tsanani da wahala na yiwa muna ɗiba ganyen da idan mutum ya zai iya mutuwa mm. amma muna ce muna rayuwa da shi kuma har bayan gida mai koma kamar bayan gida na dabbobi kai akwai halin suke sa kai boli da suke suna tura suna sha saboda tsananin wahala wahala sunan shi wahala jama'a to shi ne Allah subhanahu wataala ya ce mushe jini naman alade dabban da aka yanka ba da sunan Allah ba don neman albarkan wani abu Allah ya haramta shi amma wanda ya shiga cikin mazuwa da kuma kangi kangin shine gaira bagin wala alim ba ƙetare haddi ba ba ta'addanci ba ba zalunci ba kenan babu wani abin da za ka yi na ka fake ka ce wai za ka yi amfani da wannan domin Allah subhanahu wata'ala ya san duk abin da kake kullawa a niyyanka amma in darura ce to abdarura to biyu mazura muka sa kace lakin lakin darura tuqaddaru bi qadariha darura yake halarta abin da aka haramta mutu. sai dai kuma ana kaddara daruran da kuma girmanta me zai sa har mutum ya zai shiga wannan abu me zai sa babu sai an duba Allah subhanahu ta'ala ya ce in mutum ya samu kansa a wannan to fala isma alaihi babu laifi a kansa wannan dukan daga Allah subhanahu ta'ala inna Allah lalle Allah ghafurun Allah mai gafara ne rahimun Allah mai kai ne a goye da wannan kuma nan Allah ya ambata wayansu to amma babin barura ta yi ko ba wani din ka samu ba mushe haramun ne cin sa alade ma haka jini ma haka to kun ga hatta da su giya to kenan idan mutum ya shiga zarura sai zau ba wannan abincinsa an samu kuma irin su giya ne kusa wanda kuma zai iya rike masa hanjinsa ya dawa bai mutu ba saboda Allah yana kula da rayuwa da rai rai din nan in ka raya shi ne al'umma suke rayuwa to sau haka Allah shari'a na musulunci na kula da haƙƙin rai matuƙa to shi ma halarsa ka shaƙe ba laifi ba ne amma a babin darura lokacin kuma babu darura to shi kenan hukunci kuma ya tashi Allah ya ce innal ladina yaktumuna innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يكتوى إن الذين يكتمون ما أنزل, ما أنزل الله من الكتاب للي ودندا yaktumuna suke ɓoye ma anzalallahu irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na ilimi ya ce a karantar shi kenan sai kai kuma sai ka ɓoye kaga wannan mugayen malamai kenan kamar yahudu da nasara da waɗanda suka bi turba irin tasu na ba su san wata gaskiya ya bayyana to Allah subhanahu ta'ala ya ce lallai allazina yaktumuna ma anzala Allah min alkitabi wanda suke koyi abinda Allah subhanahu ta'ala ya saukar na abin da ya shafi hukunce hukunce na littafi <clears throat> wa yashtaruna bihi thamanan qalila suka canza suka yi amfani da wannan sai suka canza abin da yake na asali just because of a basu wani abu na rayuwar duniya to Allah subhanahu wataala ya ce ulaika to masu irin wannan tarbiyyan ba ya akulu na fi botunihim su fa sani abinda suka garba suke ci a tumbin sunna ba komin bane illan nar hmm. face wuta ne inji Allah subhanahu wataala kenan Allah ya kwatanta gashi da ai dadin suke ci amma akiba din kenan a rayuwa zaka kalle kan riko na kowane abu lokacin da mai zalunci yake zalunci ai dadi ke ji yayi kwace yayi zina yayi sata shagiya dadi yake ji ai ba mashi hanyar da zai ce ka baya jin dadi yana jin dadi ba fasi da zai ce maka baya jin yana ji ba azzalimi ba sun da zai ce ka baya jin dadi yana ji domin wannan abin da yake amfanuwa da shi ne yake ne yake ƙara zaburar da shi ya ci gaba da wannan zalunci shi ya sama hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa mai kwaci da mazinaci da mashayin giya da barawu ba sa yin wannan ɗabi'a a lokacin da suke yi kuma a ce akwai imana jikinsu Allah ya ce ba zai yi ba ba zai ma yi ba ba zai yi ba ma'ana mazinaci da ya fara yin zina ana zare mishi imani haka barawo in ya fara satan shi za a zare masa imani haka mai kwake fara za a zare masa imani haka mashayin giya za a zare masa imani ba za a damar sai ya gama kuma sai ya tuba to tell me kana mutane nan suke zuna suka mutu mutane nan suke shange aka zo gidan ba aka gansu mutu mutane nawa suke kwace a halin nan aka istinji faya tsakaninsu da jami'an tsaro suka mutu me akiba dinsu me faith dinsu me position dinsu aure Allah subhanahu wa ta'ala kuma ga abin da annabi fara karka ce wai annabi na wasa yayi manzo Allah ya magana ce wai tsoratarwa ne da harkan imani zalunci abu ne mai kyau fasikanci abu ne mai kyau sai manzo Allah ya zo yana wasa sai annabi zo yana wasa ce fa idan aka sa shi a wuta fa yan wuta fa za su fara neman tsari suna ihu saboda ɗoyi da ƙarni da bala'in wani sabon azabar da ya sake tsohuwa ihu ba suke yi ba balle kuma a ce matan aure ta yi zina ko mai aure ya zina da matan aure abinda annabi ya faɗa za a ɗauki azaba don rabin al'umma za a jirge mishi kuma ranar lahira Allah zai tada mai gidanta gata da ta je ta zama fasika ga shi a zalumin, ga mijinta Allah zai bayyana duk aikin da mijin wannan dan iska ya taɓa yi ya ce kwashi abin da kake so a aikinsa in ma duk kabza a kwashi ka kwashi to ina ka burge kowa ga laifi da aka jirge kewa an jirge ne wani daɗi ne ke ciki ko asara ko wulakanci ko tozartar da kai saboda haka duk wanda ya samu kansa irin wannan bala'in Allah subhanahu wa ta'ala fushi yake da shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba abin da suke ci a cikin cikinsu illan na sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati bugu da ƙari kuma a lahira Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkakar da su ba walahum azabun alim suna da azaba ta walakanci akan me akan kawai zalincin nan da suka yi na canza saƙon Allah subhanahu wa ta'ala to wannan idan muka duba sakon Allah madaukin sarki da Allah ya saukar ka canza shi to ina kuma a ce ga wani sako kuma an baka kai mu wani ya ka samu ka zama kha'in kai khiyana da zaɗi mai kake ne saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana fushi da irin wayannan akwai tsinuwa abinda suka ce a tumbe su Allah ya tabbatar wuta ne sannan kuma Allah ba zai magana da su ba a ranar alkiyama a ce ubangiji su subhanahu wataala ba zai mu'amala da kai ba ranar alkiyama to tell me wa kuma zai baka tsira Allah subhanahu wataala ce kun bugu da ƙari suna da azaba sai ce ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata na'am ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adaba bil maghfirah فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد لن تنفر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بارك الله فيكم kamar yadda هو uwa suka ga Allah zo mana da لله malam alhamdulillah إن شاء insha Allah sannan kuma al'adanmu ne wanda muke yi kamar yadda tun lafiya idan muka san abubuwan malami kuma da ziyara a wuri da majalisun muna bashi saboda mu amfana da alherinsa wani daga cikin sifa na yan uwantaka don ba za mu da malam muna bibiyan shi ababa da yawa kuma ya zo kuma haka ya sake tashi ba saboda haka majalisun da malami malam ya zaɓi duk abin da zai mana malam zai shigo da karatun dama mun rike ne muna jan malam ya zo sai dora da sakon da ya zo mana shi fadl mashura ya kuma you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجهم واهتدى بهدهم إلى مدين أما بعد وانا ما wana masu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوسع safiyar alhamis 23 ga watan Ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara tana 1447 ya yi daidai da 12 ga watan uku shekara miladiya 2026 mun hada wannan majalisi mai albarka a fadan mai martaba sarkin juwa ba zai ce domin tafsiri ba saboda in gaisa da yan uwana ɗalibai to da na zo malam wurin shi ne sai ce a'a duk ba ko haka ake mishi na ce a'a to nan ni kuma ina da gyara ba ne ni a nan <laughs> ah, ba ina mu malam gori ba ni na asa sauran majalisin duk wanda zai zo na daga mishi ne ya zo ko ba ka bane na ba shi wuri ne amma mai wuri ne da wurinsa ko ba ka bane mala ai hakuri mai wuri da yazo sai mai tawar ma <laughs> ah, ku ya mala ya hakuri ah, ba ina ma malam gori bane wannan majalisin namu ne ko ba ka bane Allah Ta tabaraka taala yana shaida a cikin zuciyata ina kaunar ku kware da gaske kuma duk lokacin da na ga dandazon ku ina kokarin in zo wurin tun farko azumi na yi alkawarin zan zo sau biyu ma amma abin ya gagara sai su ɗaya to ni ban so malam ya aje karatu ba saboda majalisin yanzu na shi ne na bar mishi <laughs> yanzu na yadda ni ba goni na yadda to na so malam ci gaba da karatu gaskiya to amma yaki to a kullum idan muka haɗu ina tuna makaina ina tuna muku ubangiji tabaraka ta'ala ya halice mu ne don mu bautata masa mu bautata masa shi kadai kar mu hada shi da wani kuma a yadda Allah tabaraka ta'ala ya halice mutum ba zai taba bautatawa abin da bai sani ba ina fata an gane to tunda Allah tabaraka ta'ala ya halice mu don mu bautata mishi ne kuma ba zai yi ta mishi ba idan ba mu san shi ba to sai Allah tabaraka ta'ala ya ba mu hanyoyin saninsa saboda kamar yadda kuka sani sanin abu yana da hanyoyi guda uku sanin abu yana da hanyoyi guda guda uku ko ka gan shi ko ka zama kama da shi ko ka ji labarin gaskiya game da shi hanya ta farko ka gan shi ba a ganin Allah a duniya annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ingantaccen hadisi a cikin sayin muslim ya ce wal ya'lam ahadukum annahu lan yara rabbahu hatta ya mutu ku ya sani cewa ba zai ga ubangijin shi ba har sai ya mutu duk wanda ya ce maka ya ga Allah a nan duniyan ƙarya yake yi kuma zindigi ne idan ka bi shi wuta zai kai ka dama na ce hanyoyin sana abu hanyoyi guda nawa ne zai yi a san Allah ta hanyar farko ba zai yi a san Allah ta hanyar farko ba tunda ba a gani shi a nan duniya ko ba haka ba sai hanya ta biyu ita ce ka ga mai kama da shi to Allah ta barkwata ya kulla wannan hanyar saboda ya hukunta cewa ba mai kama da shi wala mai kullahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samia yawa akwai ayoyi guda uku a Qur'ani da suke nuna Allah tabaraka ta'ala ba mai kama da shi na farko yace wala mai kullahu kufuwan ahad na biyu yace hal ta'lamu lahu samia na uku wanda malam ya ja ya ce laisa kamar kamithlihi shayi wa sami samiul laisa kamar kamithlihi shayi ba wani wanda ya yi kama da Allah babu shi hal ta'lamu lahu samiyan kai ka taujin ta sanan Allah kai tun da kake walam na lahu ala ta Allah tabaraka ala ba wani wanda kamar shi ne ko tamkar shi ne babu kaga na hanyoyin guda biyu sun kulle ba zai yi ka san Allah ta wannan hanyoyin guda biyu ba ko sai hanya ta nawa hanya ta uku ita ce ka ji labarin gaskiya game da shi to sai Allah baraka ta'ala ya turo mafiya gaskiya a cikin mutane su ne annabawa da manzanni da labarin gaskiya shine wahayi don su gaya mana mai wannan sunayen mai wa'innan sifofin mai wa'innan aikace-aikacen mm. shi ne abin bauta wanda babu abin bauta bisa cancanta sai shi kuma ba wanda ya cancanci abota ta mishi in ba shi ba kuma ba shi da abokin tarayya a komi nashi ba shi da abokin tarayya a sunaye ba shi da abokin tarayya a cikin sufofi ba shi da abokin tarayya a cikin aikace-aikace amma za ka iya samu wani suna cikin sunayen shi ya yi daidai a lafazi da suna cikin suna yayan adam amma na Allah daban na bawa daban za ka iya samu a suna wata sifa ta Allah ta baraka ta'ala ta yi daidai a suna kuji ne da su da su wato da sifofin yayin adam amma na Allah daban na bawa daban haka nan aiki idan mun zo misali don abin ya fito ya fito fili a cikin mutane za ka samu wani sunan shi ali ko za ka samu a cikin mata kuma sunanta aliya ko menene ali ko mai aliya ba daukakakke ba misali? na'am to sai kuma ka same shi shi gaskantacce ne Amma ta ayyukan shi ko ta dabi'un shi da halayen shi na fata an gane ko ta yadda Allah ta ta ta'ala halitta shi shi kuma Allah ta ta ta'ala ba haka yake ba sunan shi kuma sifar shi na fata an gane a cikin mutane za ka iya misali shi Allah ta ta ta'ala yana da wato suna al'ali ko ba ka ba madaukaki kuma yana da kowace ma'ana ta daukaka kowace ma'ana ta daukaka ta Allah ce an gano nan karatun da kyau to za ka samu a cikin mutane mai suna sadiku ko amma ka gan shi aka zafi la, sunan shi sadiku amma a Allah yana cikin mafiya ƙarya an da shi ne shi ko Allah ce man asdaqu min Allah ilan ko asdaqu min Allah qila a wata aya ce wa man asdaqu min Allah haditha kun ga da kyau zaka samu mutum sunan shi adil ko me magana ma'anan adil kuma ka same shi azlamu khalqillah hmm. mafi zalunci cikin bayan Allah to Allah fa inna allaha la yuzlimu mithqala dharratin mhm. wa in taku hasanatan wa in taku hasanatan yudha'ifna wa nu'ti ladunhu ajran 'azima yanzu malam ya kawo wata aya amma akwai adalci a cikinta eh inna allaha la yadlimu mithqala dharra hmm. Allah tabaraka ta'ala baya yin zalunci daidai da kwayan zarra wa in taku hasanatan idan aiki ne kai kuma aiki nagari Allah tabaraka ta'ala yudha'ifha sai ninka maka ladan aikinka kin ga azumin da kike yi yau ina tambayanki. kin ga azumin da kike yi yau Allah tabaraka ta'ala zai ba ki ladan cin yi azumi na kwana goma ne na yau ba Allah ta waka zai ba ki ladan azumi nawa na kwana goma daga kwana goma ya ninka miki zuwa kwana 700 gwargwadon niyyanki gwargwadon yadda zai ninka miki mun gane to a ayan nan an faɗi adalci a yi naka ba adalci ina mota ta ne da Allah ni kun ko kuma ta al'ada ta ina mal mukta waye ta dan wata ce ki bashi eh ki bashi akwai wani karatu mai muhimmanci a babin akida ku ke malama ki na sani da sauran malaman su malama rabi'a da sauran su dinna gansu a gaba akwai wani karatu mai mahimmanci a babin aƙida shine duk lokacin da aka kore wa Allah wata sifa ba sa ji suna ji ko kuma ta ne ni ni ba ina kallon kowa kar ku banta wai wannan Abdulrahman da kuka sani wai ya canza ne ni din ne ko ayi shiru ko in sa ta miƙe tsaye ta daga kafa ba zan iya ba ba zan iya ba kalwakala ya guri mutane na ne eh mai ma nake cewa ba da ku ke yi ba mai ma nake cewa sun sani idan na abin nan sai sun suna mana inda muke sannan mu ci gaba in ba ka ba an tashi karatun ko ba ka ba me ma ina lalazul misqal zarra sai na ce mene magana aqida na ce mene a'a to shi kenan shi kenan shi kenan yawa to duk lokacin da Allah ya kore wa kanshi wata sifa kuna ji da kyau duk lokacin da Allah ya kore wa kanshi wata sifa to wajibi ne wannan korewar ta kunshi tabbatar da kishiyan abin da aka kore kun gane wannan ka'ida ce a cikin babin tauhidi duk abin da Allah ya kore wa kanshi to wajibi ne wannan korewar ta kunshi kishiyar abin da aka kore kun gane ko ba gane ba kun gane raye zai mun bayanin abin da nace malam muktar mota ta tayi nisa ne da Allah ina ina abin nan irin pitching bus na kasa na kasan dashboard inda nake da haji turare da waye da waye akwai yan kudade na duwala Allah ayi hakuri ba a kyan malam ne ba ni ban ma san inda ya aje motar ba ni dai tunda na zo gida na bar miki na dai san ba za a sake mota nan ba ko ba gaba an gane an gane wanda ta ce bata gane ba Allah ya mata albarka da ita da wanda ta ce amin <laughs> idan Allah ya kore wa kanshi sifa ko manzansa ya korewa kan shi sifa to wajibi ne a korewan ya kunshi kishiyar abin da aka kore Allah tabaraka ta'ala a cikin ayan da Allah ranma ya ja Allah ya korewa kan shi meye me kishiyar zalunci to wajibi ne in ka korewa Allah zalunci ko Allah ya korewa kan shi zalunci a cikin korewan ya kunshi kishiyar abin da aka kore shi ne mene kwarin zuwa gane ba to ku kawo wata sifa da Allah ya kore wa kan shi sai mu tsabbaka wannan ga'idan mu gani in za ta shiga ko'ina wa zai bani wata ga'ida a ɗaliban nan na wadanda sani ne kuwa kowanne ne ma ko ta duniya ce a ah? wace magana ah kun ji kuma dai inni haramtu zulma me ya kore kan shi me muke yanzu me muke faɗi yanzu wani za ku kawo mana ba wannan ba wannan ba wannan aya a ƙur'ani kuma ha a ni na sani ku bani da su yawa mhm a'a ni yanzu inna la la yazlimu an yushrik inna la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' idan na zo tabbaka wannan ka'idan sai na yi ta lauye-lauye sabida aka magala ga ta can ita ta fara ba da amsa eh, a bata na'am na'am ni baga kunga sifa na ci duk da aiki ma sifa ce to idan na zo sai na zo na tabbatar muku da aiki ma shifa ce daga nan daga nan daga nan daga nan ga korewa na a ƙur'ani da yawa ga korewa na a hadisai da yawa sai ka ce ba ɗaliban abdulrahman ba ni in gaskiya ba ku kawo ba ni yanzu ni ba malamin ku bane na bar malam ku malam ka ya guri <laughs> aha da muna jani jani da malam na ce na wani ya ce na shi ne to da yanzu bisa adalci sai a raba mala ya kwashi na shi ne ma in kwashi ah, na to amma in ba ku ba na amsa ba na bar mishi yanzu don Allah duk taron nan ba za ku iya kawo mun wata sifa da Allah ya kore wa kanshi ba ko manzansa ya kore masa ga malaman nan wa kalar lauta yana malam wa walada ina korewa nan ni malaman malaman su ne za su yi mun laifi ba ɗaliban ba ko aka kama makala maji daɗi su ne za su yi mun laifi ba ɗaliban ba Allah ya miki albarka ke da wanda ya ce amin eh taso aka makala amma ga malanu to akwai bin da zai a ah, malam bayan da musu kunje ba yawa malama rabi'atu ta ce Allah ya ce la ta hudu sinatun wala nan ko Allah ya kore wa kanshi cewa shi baya gengedi balle bacci to anan me ya tabbatar wa kanshi cewa a tsaye ke tutur kuna ganewa wurin kula da bayi da kula da bukatunsu da al'amuransu ita ake cewa alƙayyumiyya da larabci mun gane ko lamma na faita a asina wannan asbatta lahu kamal ayyumiyyatihi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi kun gane sai na fassara na sani lokacin da ka kore wa Allah banci da gengedi a daidai lokacin ka tabbatar mishi da cewa yana da kamala ta ƙayyumiya akan bayinsa yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa kun gane ai ai ta ce ƙayyumiyar wa'inda suke sama da wanda suke sama da suke ƙasa suna tambayar Allah ko suna tambaya akan Allah ta baraka ta'ala kai in baka san Allah ba to ka sani huwa menene ya taru mafi samawati lak kullu yawmin huwa fi sha'an a koda yaushe in an da yake kullu yawmin ba wai ana nufin ko a'a kowace daƙiƙa kowace kowace second huwa fi sha'an yana cikin al'amura ne na kula da bayinsa kula da bukatunsu da biyan musu bukatu da kare su daga abin da suke jin tsoro da janyo musu abin da suke suke so suke fata kun gane wannan sifa ita ake ce ma alqayyumiyya kun gane ko Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kun bai nan da kyau kun gane da kyau to za ka kara bani wata sifa da aka kurewa Allah ko ya isa qul huwallahu ahad nan isbati ne lam yalid wa lam yulad na kawo ko ba kawo ba to amma da na kawo me aka kore wa Allah tabaraka ta'ala to me aka tabbatar wa Allah hmm? ina zuwa kai da ka haihu kai da aka haifa yana nuna kai mabukaci ne kuma kaskantacci ne cikin kaskancinka idan ba a baka haihuwa ba kana damuwa ina ba an gane amma wadatacce ba wanda ya wadatu ta kowace fuska bai bukatan kowa bai bukatan komi a gurin kowa kun gane su ne suke bukatar shi ba shi ke bukata ba kun gane to idan ka kore wa Allah cewa shi bai haihu ba kuma ba a haife shi ba ka tabbatar mishi da cikar wadatarsa mun gane ko ya wadata daga kowa yi bukatan komi a kurin kowa kuma ka tabbatar mishi da cewa shi shi kadai ne ba shi da tamka ba shi da abokin tarayya balle wanda zai taya shi aiki ko wani abu yana fata an gane ai haihuwa ai da mu kasance ne shi yasa muke bukatun haihuwa kuma lokacin da ka haihu su wa'innan ƴaƴa da Allah ya baka suna ƙara maka ƙarfi akan ƙarfin da kake da shi shi sa za ka ga da yawa a Qur'ani za ka ga Allah yana ba mu labari idan zai faɗi yi ma ba wa wato wadata ko ba ka ba a da ka fara bi ayatina ka fara bi ayatina na ba la'utayanna Allah tabaraka ta'ala ya ce ba ka da labari a aita idan ka zo fasarawa dama na gaya muku ar-ru'yal qalbiyya kenan ko alam waye na qur'ani ba ana nufin ba ka gani bane saboda kai da ake magana da kai kaga lokacin ne su labaran da ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma a shi aka yi amma sai Allah ta ce mishi alam tara ko a fara'aita ko wani makamancin haka mm. sai na ce muku sai da in kun manta ar rubya ta kasu kashi biyu ko akwai arru'yal basariya ko ba ka ba ita ce wannan da muke gani kuna gani na ina ganin ku ko akwai arru'ya alkalbiya ita kuma ma'ana hal'ilm ma'ananta ilimi sau da in ka zo za ka fassara sai ka ce mene ba ka sani ba kun gane ba wai baka gani ba ba ka sani ba ba ta da labarin wanda ya kafirce cewa ayoyinmu in ji Allah ka da labarin shi ko baka da labarin shi wa bayan ya kafir cewa ayoyin Allah sai yake cewa la'uta yanna malan wa waladan ni fa tabbas za a bani wato dukiya mai yawa kuma za a bani ƴaƴa masu yawa hmm. kun gane me yasa saboda ƴaƴan ai zai ji ai suna ƙara mishi ai misali hafada da Allah ya faɗi a cikin Qur'ani hafada jam'in hafid hafid shine daya ko hafada jam'i ku za ku ce mun jikoki ko hmm. to daga cikin ma'anan hafada din nan ai awan ne mun gane ko mataimaka ne lokacin da ka haihu bayan ka haifi aya su ma ayan suka haifi aya ai ai karfi ya kai karfi ko ko ba ka ba duk wa'innan sun zama wato wato wato menene mataimakanka to Allah baya bukatun taimako a wurin kowa kuna ganewa ban manta inda nazo ba daga inda nake ba Allah baya bukatun taimako a wurin kowa shi yasa bai haihu ba kuma shi ba magaskanci bane ba mabukaci bane shi yasa ba haife shi ba na'am din an haife shi zai zama akwai wani a sama da shi na'am kuna ganewa to haka nan duka sifofin Allah tabaraka ta'ala korewa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa yace korewa ba wani abu bane kuma korewa baya kunsar girma da ɗaukaka sai korewan ta kunshi tabbatar da kishi abin da aka kore kun gane idan korewan bata kunshi kishi abin da aka kore ba to babu ɗaukaka a cikin korewar an gane shi yasa ina maimaita muku duk abin da ka korewa Allah ka tabbatar mishi da kishiyar abin da ka kore kuma tabbatarwa cikakkiyar tabbatarwa ta kowace fuska ba wannan karatun muke yi ba da na ba da misalai da yawa ko kun ba da misali guda biyu ko uku ko da mun ba da misalai da yawa amma yanzu ke kina cikin karatunki a Qur'ani ko hadisi zaki ci karo da wata korewa da Allah yi wa kanshi ko manzan shi ya kore mishi shi kenan kin dauki ka'idar me ma ka'idar a cikin wane a cikin sifofin Allah ba duk abin da aka kore a cikin sifofin Allah akwai mene akwai tabbatar da kishiyar abin da aka kore kuma tabbatarwa ta kowace fuska cikakke tabbatarwa an gane ku dauki wannan ga'idan Allah ya muku albarka ku ce amin to mu dawo kan karatunmu Allah baraka wata'ala ba zai yiwu ka san shi ta hanyar ka gan shi ba tunda ba a ganin shi hmm. mun gama da wannan ko Allah baraka wata'ala ba zai yiwu ka ga mai kama da shi ba tunda ba mai kama da shi lokacin da kace laisa ka mislihi shay ba koriya bane to me ka tabbatar wanda kuka ci mun kudi kun kuma kun manta ni ne akwai na akwai gori wani lokaci ko A <laughs> balasi su yi <laughs> wanda kuka ci min kudi kun san ni kun san halina ko kun manta ni ba ku manta ni ko to duka Allah muku albarka ba gori zan muku ba ku wanda kuka to bari in gyara ku wanda kuka karbi kudi na yayi wanda ka ba su ka to shikenan to bari in gyara wanda na ba su kyauta saboda su yi yawa Allah ya musu albarka da wanda suka ce amin duka lokacin da Allah ya kore wa kanshi laysa kamithlihi shay me ya tabbatar ma kanshi da shi ba wai abin da yasa na kebance su na san malaman ku ne su ko ba ka ba wani lokaci ina makarama akwai wanda take tashi ta tawazi kafin zo ko ba ka bane ko har yanzu tana yi Allah ya mata albarka ita ma na ganta zan biyo ta kanta ita ma <laughs> na'am akan makala ai haƙuri na'am da Allah wannan tambayan tana da zurfi ne shi yasa na tambaye su tunda na san su waye su da Allah ya kore wa kanshi cewa ba wanda ya kama da shi mai tabbatar ma kanshi a cikin nan wurin idan ba haka ba za a amma annabi sai ya ce alaidu ala hibatihi eh to bazan bazan ce a dawo da shi ba shi ci ba da, halal ne sai gaskiya zan gara na'am na'am me ta ce ya tabbatar da samuwarsa a ba da wamame ba shi da wamame ba ne eh kuna faɗin ɗaiɗaikun abin da ya tabbatar makan shi da shi amma akwai kalma ɗaya biyu da zai tara duka abubuwan a wuri ɗaya shi ne barin hutar da ku kulman alaifa mai Allah kore makan shi a nan malama bai kore makan shi komi ba ai ba sifa ce a nan wurin ba <laughs> To ga tabbatar wannan ya biyo baya kuna ji? a nan wurin ya tabbatar wa shi da cikin sifofi na kamala gaba ɗaya kamar yadda na baku misali ai bawa shi Allah tabaraka taala kowane suna nashi sunan ya kunci sifa amma sabanin bayi kamar yadda na bada misali zaka samu sadiqu za zaka samu aliyu kaskantacce zaka samu adil mai azalimi. Eh, ko baka ba haka nan haka nan ko baka ba to amma shi Allah tabaraka ta'ala duk wani suna nashi akwai sifa a gargashin wannan sunan kun gane ai to Allah tabaraka ta'ala ya kore wa kanshi kama da bayi hmm. to ya tabbatar wa kanshi tunda bayi makaskanta ne mabukata ne hmm. kuna ganewa kuwa tunda bayi makaskanta ne mabukata ne shi ya tabbatar wa kanshi da shika na sifofi na kamala da ɗaukaka da buwaya ko ba ka ba kun gane ko da saura da sauƙi gaskiya an gane suka ce insha Allah na'am yar gidan malam waye take kiran malam ba ki gane ba malama rabia kin gane kin gane ke ba kin gane ayi shiru da Allah aha a bai kore dukan komi ba ya kore wa kanshi kama da bayi na'am mumtaz mumtaz abubuwan da bayan suke da shi dai gana ki ba wani idan ya muku kwange ku gaya mun yawa ina zuwa Allah ya miki albarka ke ma ɗaliba ta ce tuntuni ko sabuwa ce masha Allah Allah miki albarka kuna ji ai bayi suna da sifofi na kaskanci ko ba ka ba shi kuma Allah ta ta rama madaukaki ne ta kowace fuska don Allah ku tsaya ku ji malama kina ji bayi suna da sifofi na kaskanci shi kuma Allah maɗaukaki ne ta kowace fuska lokacin da ya kore wa kanshi kama da bayi ya tabbatar makanshi mai kenan abinda wannan malaman ta ce Allah ya mata albarka da wanda ya ce amin Allah ya tabbatar makanshi da sifofi na kamala da jika ta kowace fuska ya fito ko bai fito ba to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala babu hanyar da za ka san shi har ka samu bauta ta mishi sai ta hanyar labarin gaskiya shine wahayi ta wurin masu gaskiya su ne annabawa da manzanni sai ya aiko su da sunayen shi ya aiko su da siffofin shi don ya tabbatar musu cewa mai wa'in nan siffofin mai hmm. nan sunayen mai nan aikace-aikacen Shi ne Allah shi ne ubangijinsu kuma shi ne ya cancanta a ta mishi kun gane kun gane to ta hanyar tauhidi ne kawai za ka san Allah to sai abu ɗaya da ne ishara zuwa gare shi amma bakina har ya yi ciwo wurin tabbatar muku da wannan zan gani in kun tuna ko kun manta yanzu da suna na bawa da sunan Allah wani lokaci suna tarayya abu ɗaya ne? abu ɗaya ne? na Allah daban? na bawa daban ko ba ka bane yanzu misali Allah tabaraka ta'ala ya ce shi mai ilimi ne hmm. akwai ayoyi da ban san adadinsu ba da Allah tabaraka Ta ya tabbatar da kai sifa ta ilimi haka ne haka ne bawa ana samun bawa na da ilimi sun ce a'a wasu sun ce ina zuwa bawa na da ilimi bawa na da ilimi ina zuwa Allah na da ilimi lokacin da na ce bawa na da ilimi na kamanta wannan bawan da Allah ba mun ce Allah na da ilimi ba ba mun ce bawa na da ilimi ba duk ba ilimi ba ne to yaya ban kwatanta Allah da bawa ba me yasa a'a kuna kullum in kuna son ku shiga ɗaliban abdurrahman to ku rinka magana irin magana abdurrahman kuma zan iya rintsewa na yi muku wannan karatun kamar baki na yi ciwo a nan wurin a matsalacin nan kai a nan ne duka cewa din abu sun tara suna alistiraku filisim la yastalzimu alistiraku tsakani da alabanta ban taba yi muku wannan gaidan ba a ga malin muktar na ce da yawa muna karatun maza tare da shi karatun mata kullum malam muktar yana da gani zuwa in ku kun ce ban muku ba sabi kun manta a oho zan da wani da oho maji da ma zai muku bayani Allah ya mishi albarka in ba kuma ba ku ce amin ba bakin ciki kuke mishi? bakin ciki kuke mishi ne? Allah ya mishi albarka ah <laughs> to shi kenan Allah ya mishi albarka da wanda ya ce amin akwai ka'ida da nake yawan fadin ta anan al-istiraku fil ism la yastalzim al-istiraku fil musamma dun wai abu sun hada suna daya baya lizimta cewa sifar su iri ɗaya ne ko ba ka ba haka ne ko ba ka ba ne yanzu mu dauka cikin halittun Allah aka makala lokacin tashi yayi a gamin da Allah a istamir bakar kalilin sharar wato sau da minti biyar? sha da yake tashi? ai ba zan gara ba mu gara sha da rabi yau a aka makala sau za mu gara ba insha Allah me ma nake cewa? a ba da kun ke yi ba me ma nake cewa? ni abin da ban yi da shi ba aka makala wai muna karatu wata tana hira wata ga ta ana amma tunaninta yana wani wuri in na ga dama zan ce wancan ke din tashi ki ba amsa to amma sun dan fara manta ni shi yasa ni ma na dan rage dan takurawan <laughs> me ma na ce na ma nike a mene al-islaku fi nafs Allah ya shirye ki da ke da wanda ta ce amin kowa kusan shirya oh me ma na ce da Allah al-istiraku fil ism la yastalzim al-istiraku fil musamma gwamuwa a cikin bayi fa nike ba fa tsakanin bawa da Allah ba fa a cikin bayi dun sun hada suna baya lizimta a ce kuma kamar su daya to ina ga Allah da bayin shi na Allah daban na bawa daban mu ba da misali a cikin bayi ko wannan mutan da baki ko ba ku da baki ba da baki rijiya na da baki kasuwa na da baki ƙofa fa kuna ne titi fa bakin titi bakin kasuwa bakin rijiya bakin kofa bakin mutum ko ba kuna ne ko ba kuna ba ne irinsu ɗaya su ɗaya to ina ga Allah da bayinsa kun gane ko gane ba ina ga Allah da bayinsa na Allah daban na bawa daban iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne me dalili wale mai kula na ahad me dalili hal al'amula lahu samia me dalili laysa kamithlihi shay an gane ko ba gane ba suna suka hada <laughs> suna suka hada amma na Allah daban na bayi daban ko ba haka ba da haka lokacin da Allah ya ce yana da hannu a matsayinka na ɗalibin tauhidi mai za ka ce haka ne ko baka bane za ka ce yana da hannu ba amma ba irin na bayi ba ya yi ban sani ba amma da ya kallafa min in yi imani yana da hannu ko ban san yanayin shi ba kuma bai aiko wani annabi ya ce in ya ce hannu yana nufin baiwa ko kyauta ba saboda akwai masu ma'ala shi shigi saboda akwai masu korewa Allah sifofi suna al-mu'attila hmm. to kuma ko ta ga'ida ita ma na sha faɗa muku kullu mu'attilin mumassil duk me korewa Allah sifa yana kamanta Allah ne da bayin shi za ku ce mun taya korewa ya yi fa sai an ce muku eh ai sabida lokacin da aka ce hannu sai ya ji duk duniya ko kuma ya ji shi ba wani hannu gaba daya sai hannun shi ko ba gaba sai ce na Allah ba hannu ba ne ka ce yana da shi ya ban sani ba baka huta ba amma in ka ce ba hannu ba ne ba ka gareta shi ka gare ta ya ce yana da hannu ka ce bai da shi na sha baku wannan misalin ko labarin maji dadi ina karantarwa ina karantar da sifofin Allah abin da ya sa na damu da karanta sunayen Allah da sifofin shi da muku bayani saboda tana ne kawai zaka san Allah babu yadda za ka san Allah sai ta hanyar sunayen shi da sifofin shi da aka cin shi ko gurgudan sanin da shi gurgudan tsoron da shi ina fatan gane sai na zo sai ina maganin cewa Allah yana da hannu amma ba irin hannun bayi ba kuma hannu za mu ce tunda bai faɗi a ƙur'ani bai ce in na ce ina da hannu ina nufin kyauta ba ne ko ina nufin yarda ko ya ce annabin shi ba annabin shi ya ce kuma an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna zinubi ne da yafi shirka ko ba ka bane Allah ya jero zinubai na ƙarshe da yafi kowanne girma shine an taqulu ala allah ma la ta'lamuna ku faɗi a game da Allah abinda da ba ku da masaniya akai saboda haka ka tsaya inda ya tsaye da kai ya ce yana da hannu yana da hannu amma kana da ka'idodi cewa ba irin na bayi bane ina ba ta gane ya na shi ke bai kallafa maka shi ka sani ba kun fahimci yadda kyau shi ke nan. sai ya ce a manan ta yaya za a ce Allah yana da hannu sai na ce me yasa sai ce a ah, har yana kwatantawa hannu fa manan hannu ba? me yi kullu mu mumassil ko mu shabbe manan hannu ba? me yi ya kwatanta da nashi sannan sai ya kore zinubi nawa yayi zinubin farko waye ne ne ce wannan magana ne yawa idan ya muku kwanje ku gaya mu in ya ba da amsa ba ya yi zinibi guda biyu zinibin farko ya kamanta Allah da bayansa zinibi na biyu ya karyata Allah din ya kore mu abin da Allah ya tabbatar wa shi kun gane da kyau kuna gane karatun da kyau su da aka muzo sai ce mun a'a sai ce to me Allah yake nufi sai ce ai in ka ji Allah ya ce hannu a ƙur'ani yana da hannu yana nufin yarda sai ce ok haka ne ce eh sai ce inda Allah ya ce yadda Allah fauka aidihim kenan yardan Allah na sama da yadda ya ce exactly sai ce to da Allah ina son ka fassara mun Allah ta wa ta'ala a wurare da dama a Qur'ani ba sai ka ba aran ma Allah ya ba mu labari da dama a Bakara a Araf a suratul asad ko yana ce ma fir'aun a ma yana ce ma shidan me ya hana ka ma mana ka an tasjuda lima kalaktu bi yadayya hannaye na biyu ji Allah sai ya ce to yadda shi ta da ta yanzu ko ko yaya yi shiru sai ce kai din kafi karfi na amma zan hada ka da malamina na sha baku na labarin saboda ban manta ba ce ka fi karfi amma zan haɗa ka da malamina. har yau wannan labarin ya fi shekara goma har yau abin bai faru ba abin da ke son ku gane shi ne. Allah ta tabaraka tara duk inda ya ce yana da abu kaza ka ce yana da shi ya yi ban sani ba kar ka je wani su fassare fassare fassare fassare kuna jina kowa ka jina saboda haka duk idan ku ya tashi akan wanda ta tashi kun san me ya tashi ta jama'a ina ruwanku ko kun manta ni ne na canza yawa me ma nake cewa na'am me ma nake cewa idan Allah ya ce yana da abu ka ce yana da shi ya yi ke ban sani ba duk fasara-fasara nan bai aiko ka ba kuma idan ka fassara mishi bayan da ya fasara ba ka yi zinibi ka bar shi amma dai ka ji ba irin na bayi ba ne shi kenan haka za ka san Allah za ka san shi ya halici sammai shi ya halici gasai, shi ya halici abin da ke tsakaninsu kuma yana da iko akan komi kuma shi ne ya cancanta a bauta ta mishi kar a hada shi da wani a wurin bauta kuma bai wuce nan da kyau saboda haka hajiya ba a halice ki dinki ciki sha ki aure ba ba halice ki dinki karatun boko ki samu aiki ko ki je kasuwa ba wallahi an halice ki ne don ki bautata Allah shi kadai ba shi kuma kake hada shi da wani a wurin bautar amma kina ci kina sha kina zuwa aiki ko kasuwa ko ma meye kina aure domin ki samu kwanciyar hankali da natsuwa ki bautata wa Allah ne ina fata an gane Allah yana cewa shin kuna tunanin hakanan kurin dun wasa na halice ku kuma kuna tunanin ba za ku koma izuwa gare ni ba ba dun wasu aka halice mu ba dun bauta aka halice mu kowanne cikinmu ya kamata ya ji a zuciyar shi ga abin da aka halice shi din shi wasunmu suna tuba idan an shiga azumi suna kula da sallah suna kula da ibada suna kyauta suna sadaka amma in azumi ya wuce sallan ma dukkan ake samu a yi balle a san addinin Allah balle a je makaranta kuna gano da kyau yin haka babban hadari ne gare mu su da wallahi Allah zai tambaye ka don haka na halice ka sabida tausayin shi ne fa da ya halice mu sai bai bar mu haka ba sai aiko mana annabawa su ma annabawan bai bar su su gaya mana san zuciyarsu ba hmm. sai ko su da littattafai yi musu wahayi domin su gaya mana sakon shi su ma bai ba su dama su shar'anta mana wani abu ba sai abin da ya izini kuna gano da kyau to mun shirya haka ko mun dauki abin wasa ne sai ka ganta kamar jaka ta ci ta sha ta kwanta bacci sai rana ta fito za ta tashi abincin da za ta ci wallahi sai an haɗa gardawa kamar uku za su iya cinye abin da za ta ci amma ba ta iya karanta fatiha da tajwidi ba ko ba ta tunanin tana kan hadari ta haihu kila ma ta yi jika amma har yanzu ba ta gano cewa tana kan hadari ba ba ta gano cewa in ta mutu ta shiga uku ba wallahi wasunmu wasunmu ba duka ba azumi nan na wucewa su da ƙur'ani sai baɗi kuma in Allah ya sa muna da rai su da zuwa makaranta sai baɗin Allah ya sa muna da rai kun dauki abin wasa ne me yasa Allah ya turo annabawa me yasa ya sauka musu littattafai me yasa bayan annabawan sun mutu ya gaya mana cewa ga magadansu su ne malamai suna cikin mutane suna karanta mutane addinin Allah amma ba wanda za ku zaga sai su ba wanda kuke son ku ga cikin kaganuka yi sai su in kun ga malami cikin walwala a ce ba malaman Allah ba malaman gwamnati waye waye waye ka kalli irin motoci da suke hawa ba ka da alaka da addini sai cin naman mutane sai hasada yan wamu ya kamata a ce kowa ya kama kanshi ya kula da addininsa azumi ya zama maka wani lokaci ne wurin caji imaninka amma abubuwan da kake yi da azumi abubuwan da kake yi da azumi kar ka bari idan azumi ya wuce kun gano nan da kyau saboda haka duk abubuwan da na yi a farko mukaddima ce ga karatun nan cikin minti biyu uku mun gama wallahu alam wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ah, muna godiya da dokta Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa dokta da alkhairi Allah ya saka masa ya gidan aljanna kuma muna kara roƙon dokta da asar ma ya sake bayyana mana wannan majalisa saboda gaskiya istafafna mun fa'idantu da ababa wanda suke masu da yawa a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wato gole na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da latin muna tare inshallah lokaci ya ga abun mun akwai wanda sabara ma ran yau ya dubu mata ba da